sami in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya Da rashin tayi akan bar arha jama'a barkamu da sake saduwa a wannan filin. Salo Graba ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin tayi. To jama'a har yanzu muna tare da Hajiyar Maryam Sidi Ali da fatan za a kasance da mu. Products dina kala kala kala suka ce ah ko kuke yin wannan dogaro muka ce mu muke yi saboda haka in za su yi tafiya irin international trade fair ko ECOWAS trade fair suna gayyatar mu because they want made in Nigeria products. a kayayyakin da ake yi a Nigeria. Hmm. Saboda haka sun gayyace mu sun kai mu kasashe da dama kuma duk inda muka tafi alhamdulillah duk kayan mu muka kai ba ma dawo ba ma da ko daya. Kamar Nijar haka da muka tafi a yanzu ma 'yan Nijar har zuwa suke yi kaga za mu yi kunan kanwa za mu yi eh, kunan zaki za garin ɗan wake su jikan nan sukunin tsamiya duk za mu yi packaging ɗinsu very nice packaging mm. ga spices ɗin nan ga su garin zogalen nan da sauransu wallahi wa'in nan ka san duk area da ka tafi ka tafi da kayan da in ka tafi a wannan jiha za su sayu kaga da za mu tafi Nijar irin nan kayayyaki mun ka tafi da su ba mu da da ko ɗaya ba za mu tafi da Ghana mun tafi da su bedsheet su interior decoration su takalma da jaka haka muka tafi ghana wala sun kai wasu mu toki sun kai wasu mu senegal mun tafi senegal ga beshit mu ga na china amma kuli imajin namu aka dinga ribibi siye saboda quality ɗinsu sai sa kullum ina wa nigeria export promotion council addu'a saboda sun bari mun ƙara sani musamman nigeria export promotion council suka gayyaci wasu daga cikin mu suka kai mu india koyan packaging kyan din packaging shi yake saida kaya ko kaya ma ba shi da inganci aka ga aka tsara shi aka ga packaging mm, ɗinsa aka sa shi a leda ko takarda eh za a siya to export promotion council sun koya mana harkan packaging sosai da muka yi packaging ma sai mu ɗauko abubuwan turawa suka ce is made in Nigeria made in Africa saboda haka in muna sa buturiya mu sa black a san kayayyakin afirka ne sun koya mana packaging kuma wasu abubuwa na sunayen kayayyakinmu nigeria export inda mun sa mun sa wa sunan wani kamfani kamar detol su suka ce muna mu cire kamar rob su suka ce muna mu cire mu sa abu kaza ya so ya zama na cewa ai abubuwanmu ne kan wasu kamfani su ce mun saci fasahar su saboda haka Nigeria Export ba abin da mu ce sun sa packaging din mu ya kyau kuma ana siyan kayan gashi kina kafararsa a jihohi daban-daban na tarayyar kasar nan har ma da kudancin kasar nan yin kasashen inyamurai da ma bangaren yarabawa wai kuna tuntubar gwamnatocin jihohin nan da hukumomin da suka dace misali kamar irin wannan abin da ke zayyanawa su wannan hukuma ta Nigerian Export, Export Council Eh, su nemi ku ko kuma ita kanta gwamnatin tarayya domin ku daɗa haɓaka abubuwan ku ku samu ƙwarin gwiwa? Ni so ɗaya ne 2011 ne aka yi trade fair a nan Kano sai matan na Madisambu hmm. ta zo ta zo ta shiga rumfanmu har muka ɗauko irin abubuwan da muke yi muka bata muka rubuta mata takarda ƙungiyarmu muna son ganinta ta yi na'am da mu ta turo na je da ta turo na je a lokacin ma ban samu ganin ta ba aka ce suna mitin da matar shugaban kasa waye-waye amma za ta sake gani na na sake zuwa na biyu gaskiya har yanzu daga ita dai ba wanda muka sake mu'amala da shi ita kuma da ta zo bata kuma sauraron mu ba eh, zuwa na biyu da ke kai ba eh, kin samu ganin ta kanwanta na samu ta yi min interview kuma ta dinga murna ma irin abubuwan da muke ta ga abubuwan da muke yi ta dinga murna suka ɗauko kuɗin mota suka bani suka ce za su yi waya za su neman even legal advice a eh, eh, treasurer ɗinmu na wannan ƙungiyar dogaro da kai kubura ɗan ƙani advisor ce ita ta yanzu na matan na badi sambu ita muke gani tunda tana nan a za ta yi ƙoƙari ta ga ta yi pushing forward mun samu mun yi achieving ɗin aims ɗinmu amma ba ta yi ba mu kuma ka koma gefe muka sa ido har yanzu ita namadin bata gan ku ba kenan ko ba sake neman mu bata sake neman mu ba mu kuma mu muna nina da abu ɗaya na je yau na je gobe sai in ja an hakura to a wannan gaba mambobinki da ke jihohi ba ku tunanin cewa ga gwamnoni nan ko waɗanda suke gwamnati misali ya kamata ku yi wani hoɓɓasa da a matakan jihohin ne ku ga yadda gwamnati za su dinga shigo muku don waɗannan harkoki na kusa bunƙasa. to yanzu kaga wasu membobinmu na ƙasashen iyamurai wasu sun rubuta proposal to local government hmm. su suna ɗan samun kuɗin shiga suna zuwa suna koyar da su sana'o'i a nan suke ɗan samun kuɗin shigansu don za ga su yi min waya wani sa'in sai ka ga sun turo mana ko 30 50 sai dai mu ji alert daga jiha kaza abubuwan da suka yi a local government mm. da suka je suka koyar to ga dan ribar da suka samu mu ma suka ce bari su dan turo mana zanci to irin wa'annan gaskiya ana yi kenan kamar kasashen eh, mutanen da suke yankin kudanci sun fi tallafa eh, na gwamnati sun fi tallafa ma kungiyoyin kenan fiye da nana eh, sun fi tallafa da kungiyoyin mu fiye da nana gaskiya don yanzu me yake me yake faruwa ga a ah, to kila su suna da kishin su ka gane suna da kishi kaga ai ba za ka haɗa kudu da namu ba su yan uwansu suna da kishin su amma mu a arewa yan uwan ba su da kishin ba su damu da mu ba inda sun damu da mu kamar yadda yan kudu suka damu da yan uwansu ya za a ce arewa matan arewa matasan mu muna nan muna shan wahala ba sa yi amma yan kudu sun fi damuwa da mutanen su amma mutanen mu nan kungiyar dogaro da kai eh, eh, ta fi samun tallafi da bunƙasa kenan a kudancin ƙasar nan kuwa ta fi samun tallafi da bunƙasa a kudancin ƙasar nan zan faɗa ko ina ma zan faɗa wannan magana amma nan arewa ba don yanzu kamar na san wani babba yanda zan in ganshi yana mun wahala da zan ganshi yanzu kamar ga supermarkets da muke da su kuma products ɗin da muke yi masu kyau ne yanzu da akalla irin supermarket ɗin nan za su zo su tallafa mana su dinga san products ɗin ko nafdac ɗin nan su yi kokari a ce sun mana sun dinga san product ɗinmu suna zuba supermarket ɗinsu ai za mu ji daɗi yanzu kamar mai sa'ad store tare da shi aka ba mu award na entrepreneurship ka gani yanzu kamar mai sa'ad store yanda Allah ya taimake shi a ka gani ai zai iya neman na je in nemi mai sa'ad store ya fi sau ɗari Allah bai sa na gan shi ba kuma na san da zan gan shi na tabbatar zai taimaka mana kuma don akwai wasu da suke kai liquid soap su abubuwa a a supermarket ɗinsa ga su beshit ɗin da muke maimakon a fita waje a je a siyo kayan waje mu da muke najeriya abubuwan mu wallahi talla da za mu samu najeriya government su yi sponsorin din irin ƙungiyoyi irin namu wallahi an daina siyan kaya a waje wallahi takalma ne na maza da muka tafi da shi ghana da beshit da muka tafi da shi gana har mamaki suke yi har suke cewa ya kamata a ce Najeriya government sun sponsoring din kungiyoyi da suke Najeriya kamfanoni da suke Najeriya instead da su dinga fita waje suna suna siyan kaya yanzu example ka sai kayan mu ka je ka siyo kayan China wallahi shimfiɗa na China eh, mu namu kai amfani da namu kullum ka ɗau na China sau bi sau uku zaka ga difference da namun da nasu wanne ya fi To ajiya mara dali me kiran ki ne ga gwamnati da kuma masu hannu da shuni. Abin da nake bukata da gwamnati da masu hannu da shuni su fito su tallafa wannan kungiya. Su fito su zo su tallafa mana. Don yanzu kungiyar nan kamar yadda na gaya maka mu a Kano kawai muna da 225,000 members. amma yanzu mutum nan muka iya maka mambobi dubu a Kano kawai yanzu mutum nawa muka samu muka yi wa training mutum dubu ishirin da shida da ɗari hudu ma ɗari hudun na gwamnatin dr rabi musa kwankwasa ne sai kuma wannan dubu yanzu za mu musu training ka gane ka gani da za su tallafa mana in muka yi training din nan a dinga yaye mana matan nan me kiran ki ga wurin gwamnatin tarayya tunda an ce tana da tsare-tsaren ayyuka da ƙungiyoyi don a taimaka musu to gwamnatin tarayya abin da nake son na gaya su nemi kungiyoyi irin mutum da an ce za su tallafa mana akwai kungiyoyin da saboda suna da godfather su ake tallafawa mu da ba mu da godfather ba a tallafa mana su fito su kafa kwamiti tunda in dai da gaske ne kungiyoyi za su bewa a shiga jihohi a bincika a yi tsakani da Allah a ga wasu ƙungiya ne suke kokari wasu ƙungiya ne suke hoɓasa suke tallafawa jama'a to irin waɗannan kungiyar su ya kamata a dinga tallafawa sau da saboda an ka tallafa musu za su tallafa wani wani da suka tallafawa shi ma zai tallafa wani amma za su ɗau kuɗi su ba wasu kungiyar da ba sa komai a ƙasa ƙarshen firar kenan ina fata mata da suka ji wannan sun ƙaru a madadin bakwar Muhajja hajiya maryam sidi ali da wakilinmu mahmud kwari da julie gresham wadda ta shira mana sauti nisa graba ke muku fatan alheri ba za ƙarfi ne min kuɗinka kuma ka tashi kashe ka kashe su ta